To assalamu alaikum jama'a kamar yadda kuka sani sunana Muhammad Rabi'u Umar wanda aka fi sani da Rapson Comedian. A kamar yadda kuke gani mun kaddamar da wannan a gabatar da 'yan makaranta wanda Honorable Yazid mai mu ya yi. Alhamdulillah mun yi farin ciki sosai duba da irin 'ya'yan talakawa ne da aka ce masu rauni su ne za a sa. To alhamdulillah ga su an kawo. Ba zan mance ba muna daga cikin wanda aka samu zakalo mutane mu nemo yara waɗanda suke da wannan bukata. muka je wata anguwa muka samu yara irin waɗanda ya kamata a ce suna makaranta ta arabi ko ta boko amma dai za su sai ka gan su a warwar suna saran icce suna ta sharar kwata suna abubuwa dai irin waɗanda babu daraja to dama shi honorable Yazid abin da yake bukata ya sa su zama masu daraja alhamdulillah kamar da kuka gani ga su an kammala an handle din su an tura su makaranta ba abin da zamu ce sai godiya Allah ya saka maka alheri Allah ka biya maka bukata ka muna tare da kai ɗari bisa ɗari a ci gaba da yi kuma al'ummar jihar Zamfara ku yi kokari ku yi koyi da irin wannan bawan Allah honorable zai dan hulani ka yi kokari kai namiji ne jajirtacce Allah ka biya ma bukatar ka duna da lahira wannan ba ne akwai akwai tiri akwai fo tallafi yanzu aka fara gode turaki mun gode wani rabu yazid dan fulani yadda ka sa yaran nan farin ciki kai ma Allah ya sa ka farin ciki amin Allah ƙara taimakon ka Allah ya cika buri amin يزيد من جوده